Bismillahir Rahmanir Rahim. Bare ce kashi na hudu. Har ta koma kan katifa za ta kwanta sai kuma ta kuma koma gaban sif ɗin da ɗaukar wata 'yar shimi wanda tsayin ta ya kai mata daidai ƙwarinta. Duk mai zanin jikin da ce domin aranta take faɗin gara ta suka riga saboda mama ta hana ta kwanciya da zani domin tsakar dare zanin kama gaban sa yake. Ƙura fata da jikinta a idanunta musamman wajen cinyarta inda har wani jajirce saboda farin wajen. Fata ta wani irin lugui-lugui din nan. wanda idan ka dube ta ba za ka taɓa zaton ta taso a gidan wahala ba ne saboda gogewa ta da murjewa fatar jikinta. Baby tana da wani irin baiwa kyawu mai fisgar hankali. Farashi ita ta sumi ɗauke da wani irin kyawu mai ƙayatarwa. Matsakaiciya ce ita ba doguwa ba ce ba can ba kuma ita ba gajera ba. Gashin kanta irin mai cure wannan ne wanda yake ba mutum ya wajen kitso. Domin mugun taurin sa shi yasa ba ta ƙwani taɓa wannan kan ko kaɗan. Ko babu laifi tana da cikar suma sai dai rashin tsawonta. tana da gashin idanu zarazara haka zalika giranta a cike take halittar kirjinta a cike take saboda ta irin mai kasan ƙwaryan nan ne wanda suke a tsaye kyam babu alamun zubewa a tare da su ga su cika farare ta sai dai ko kaɗan ba su fidda a kai ba saboda ƙarancin shekarunta daga ƙasan ta ko tana da cikar hips wanda idan za ta saka skirt wani zubin sai da tsalle bebi tana da kyawun ta daidai misali mai ƙayatarwa saka rigar ta yi a jikinta tare da nufar katifa ta yi kwance ta bata ji barci mai daɗi ya fizge ta ko shigowar su mama bata ji ba sai da da ta ji mama tana tashin ta a barci wannan kenan tsadaddiyar mota ce yar gaske black hole haka zalika window ɗin tamatin tet ne irin wanda ake cewa sai dai na ciki ya ganka ba dai ka gan shi ba kai fage take a wantan game mu bakin gate wanda aka rubuta mai five investment nigeria limited da manyan harfa cikin sauri tare da zafin nama irin na cikakkun maza masu jini a jikinsu matashin saurayi ne wanda ba zai gaza shekaru talatin da bakwai ba da haihuwa ba dogo ne sosai mai ruɗaɗɗen jiki irin na majiya karfi din nan hasken fatarsa bakar fata ce mai ɗauke da wani irin gogewa da ɗaukar hankali kallo ɗaya zaka ka yi masa kaji ya kwanta maka a cikin zuciyarka saboda yadda Allah ya masa bayar cikar haiba ta da kamala da ƙaton taban abin sallah na fara cin karo shimfiɗa a saman goshinsa wanda har wani irin kurji-kurji ya saboda bayyanarsa yana da manyan idanuwa masu haske tare da ɗaukar hankali waɗanda kallo ɗaya zai yi marar jin magana da su ya hukunta shi Hancinsa a dogo ne mai ɗan faɗi, kaɗan ta da ɗan baki madaidaici, mai ɗauke da fara haƙora ta gwanin sha'awa. Saman sumar kanshi irin askin nan yayi na manyan maza wato sai sai sai ɗan gemun da ya bari kaɗan tare da sajen da ya ƙara ƙawata masa kyawun fuskarsa. Sai yake cikin wata biyar shadda wadda ta amsa sunanta shadda mai kalar goldin ce. Ba tare da ya saka hula a kansa ba. Sai takalminsa mai buɗaɗɗen sama wanda ya bada kala da ruwan shadda jikinsa. Cikin sauri ya buɗe murfin motar ya fito kunnensa tare da wata tsadajiyar waya mai mugun kyawu hannunsa na bi da kallo wanda ya ci manyan zubbunan azurfa guda biyu ga wata irin kwantacciyar gargasa da ta fi saman hannun nasa har wajen tsakiyar yatsunsa ta lafe barin sha'awa da ita cike da zafin nama yake taka kafafunsa wanda ya da tabbacin cewa cikin wannan kamfanin zai shiga duba da yadda nufi karamar kofar da take kusa da gate fuskarsa babu wata fara yake doka karamar kofar da ɗayan hannunsa wanda bai riƙe waya da shi ba cikin sauri wani security ya zo ya ɗan leko da kansa taɓular da take a tsakiyar kofar garwan wanda ke buga musu kofar ya sa jiki na rawa ya zo ya buɗe masa kofar ta da rusuna yana masa barka da zuwa cikin sauri ya wuce securities din ba tare da ya amsa masa ba sai dai hannunsa ɗaya da ya ɗaga kuma ya kuma ɗaga masa ɗayan still alamun dai ba zai iya magana ba su da wayar da take a kara a kunnensa inda ya shigo cikin kamfanin ma'aikatan ciki suke kawo masa gaisuwa kowa ya gansa sai ya rage tsayinsa sai dai ka ji ana oga aliyu barka da fitowa wannan kalami yana matuƙar ɓata masa ransa ta za su dinga masa haka bayan sun san cewa duk ɗaya suke wallahi ji yake aransa inda yana da yadda zai ya datse wannan girman da suke bashi da sai yayi saboda san baya so amma rashin maganar sa da tsabar muskilancin sa yasa ya gaza furta musu abin da yake ran nasa Wai nama ma yake da lokacin su bari ya tsaya musu wani bayani wata kofa mai girma wadda take dauke da wani katon ofis wanda aka rubuta MD Ali Idris mai atamfa da manyan baki cikin sauri sakataren sa ya dawo ya taho sa yana zubewa tare da fara gaisar da shi cike da tarin ladabi hannun da ya kuma ɗaga masa tare da rabewa ya da cikin ofis wanda yake ɗauke da tabal ɗin takardu daban wajen sistem daban ga kuma wani ɗan medium room nan duk a cikinsa sannan wata wansi ta yi rufa tare da zama yana ci gaba da sauraron wayar da yake har sai da ya ɗauki mintuna kafin ya yi sallama ɗago idanun sai waɗanda ni ma kaina sai da na kusa ya da idanuna saboda kyawun sa da ya gigita ne zuba sakatare idanu ye wanda yake gurfa na gabansa yana jiran ya ji me zai ce masa cikin nutsatsiyar muryarsa mai dauke da kamala wadda a san baya daga ta wajen fidda magana ya ce I'm sorry Nura inewa bakin mu bayani ne ya faɗa a takaice so Nura sakatare ya tare da kallon ugan nashi kana ya ce haba dai uga wani irin da ya hakuri kuma ai kafi karfin haka yau ai na ga baka shigo ofis da wuri ba na ce ko lafiya saboda uga Usman ma ya zo kusan sau biyar bai ganka ba ya ce ya kira wayoyin switch off Yaushe idanunsa ya tare da mayar da kansa baya kaɗan yana ɗan sosa saman kan nashi da kitsin da bai riga ya aje ba Tsaki ya ja kaɗan. Mota na ta samu problem ne yanzu haka tana bakin gate. Ni ma ban so na let ba saboda na san akwai new visitors da za mu yi. Ya faɗa ta da zira hannunsa a cikin pocket ɗinsa. Counter ya ɗauko ya sakala yana motsa baki a hankali wanda ya bani tabbacin tasbihi yake ga sarki buwayi sarki buwayi ga garba salim. Haba ni na san oga in ba wannan matsalar ba baka kaiwa har tuwon baka shigo ba. Allah dai ya tsare mana kai. Nura sakatare ya faɗa ta da kuma rissina kansa a ƙasa. bai tanka nuran ba kamar da nuran ya san da haka sai makara mai da kansa baya da ya yi sabida ko kadan shi mutum ne mara magana ya fi bukata ya istighfari a fili da zuci akan ya zauna ya ta magana da ba za ta amfane shi ba shi sa yake mamakin jarabar surutun Usman din Nura shiga min da fayil ɗin abin da ya faɗa kenan ta da rantsa idanunsa yana ci gaba da tasbihinsa an gama ogan Nura ya faɗa cikin sauri ya tashi zuwa ofis ɗin kusa da na ogan nasa mintuna uku Nura ya shigo hannunsa shaƙiran manya-manyan files a saman tabbar ya zube su tare da rasu na ya bar ofis ɗin wayarsa da ke gefe ita ke ringin da kallo bita ganin mai kiran sa ya danna bizi sannan ya dalin nomba assalamu alaikum eh na je mai oke zan kira ta an bizi na ta faɗa cikin tattausan murya kana da tsaye kira ya nufi gaban kujera da ke fesin ɗin wannan tabal ɗin ya zauna tare da soma abin da ke gabansa ya jima yana gudanar da ayyukan da ke gabansa kafin ya ji ana nokin do ɗinsa ya ce ya faɗa idanunsa akan takardun da ke gabansa wani magidancin mutum ne ya shigo bakin sa dauke da sallama haba ta zurin ammi yau ina ka shige ne bayan ka fito mana aiki da wuri gaskiya sai mun ji tararka cewar nan magidancin da ya shiga ofis din yanzu wata rana ya zabga masa tare da haɗe rai ta saboda ya tsani sai su kira shi da wannan suna baya so ko kaɗa. amma ya ga alamar yayyen nasa so suke su mayar da shi wani fitaccen dan jiya ma yana jin yadda abubakar yana gaya masa hakan bat amma bai tanka ba kaga mallam rabu da ni ina son gama aiki nan wallahi gobe abba zai dawo kada ka haɗa da shi dariya magidancin ya saki tare da farta alikon abba kai ma ka san abba ba zai maka koyon ba yau inda dai mu ne da mun bano bai danka masa ba kuma bai dago ba illa ci gaba da aikin gabansa da yake saboda ya saki ya biya wa dan uwan nasa Usman sai su wuni mai uwar komi ba oga Aliyu ya ji an kira sunan sa baki ɗayan su ba su ji sallama ba bari su ji buɗewar kofa illa ganin ta da suka yi a kansu wani irin wawan tsaki ja ta da mayar da kansa ga aikin gabansa Usman ne ya dube ta tare da cewa a'a Lina har kun tashi kenan haka da wuri hof dai babu wata matsala matsuwa ta gaban tabul din da ya isar da kansa tana aiki yana aiki tana aika masa da wani irin shi'umin kallo tamkar za ta lashe shi tunda take bata taba ganin haɗaɗɗen namiji kamar haidara ba tana kwaɗayinsa tana buƙatar sa a jikinta tana son ta ji ta raɓu cikin faffaɗan ƙirjinsa wanda take ainihin irin raɓar da za ta kwasa a waje. sai dai kashi ta makaro domin shi ko kallo bai dai ya haɗa su ba Oga Aliyu ta kuma faɗi a rarrabe ba tare da ta wa Usman damar amsa tambayar da yake mata ba. Ɗago idanunsa yayi a karo na biyu tun bayan shigowarta tare da zaro mata manyan idanunsa waɗanda suka kuma fitowa fuskarsa babu alamun sassauci bare ta ga waje. Ke, stay out from my office, ta faɗa yana watsa mata wani banzan kallo. Dan tana binsa da ta yasa ya kuma ɗagowa. I sai get out. Ta faɗa tare da dukan tebul ɗin da ɗan ƙarfi kaɗan, Ina jin zuciyarsa tana buga da ƙarfi kamar wanda ya gudu. Jiki na rawa ta raɓe fit ta fice a ofis ɗin cikin jin haushi. Yana fita ya ja ajiyar zuciya tare da limshe idanunsa ya mayar da kansa jikin kujerar. Yana jin kansa yana sara masa. Wannan wani irin masifa ce, a gida ba a barka ba, a ofis ma haka ya rasa me take me ma take gani a tare da shi suke liƙe masa irin haka. zuru ammi ya kamata ka daina yi wa Lina haka fa saboda ka ga ba musulma bace ba kada ta ga kamar kana jin kyamar addinin ta ne. Ya ji muryar Usman cikin dodon kunnensa. tsagwainanin sai ya tare da wa Usman ba tare da ya ce masa komi ba. Amma tabbas ba da ban Usman dan uwanshi bane ba da sai ya gaya mishi magana mai zafi. Wannan tsarin naka bai ba. Shin wai kai baka da feelings ne kamar sauran mutane? Sulu Usman ya kuma jifa masa wannan tambayar. Eh, ba ni da dutse ne ne. Ko an ga maka kowa sarkin kwashe-kwashe ne kamar ka kai. Oke, ba matsala, za ka iya kara ma Zainab ai da wannan ɗin ko? Ya faɗa da mayar da kansa ƙasa. Wata yadda dariya Usman suke tada cewa ai kam kai ma ka san gam nake dan ni sai nayi hudu cip din nan waya gama waya ga ba kowa irin ka ne a wallahi sai na sa amin ta dauko maka mai ruqiya ya ce baka da abin kisa yadda ta ce tana son ka yanzu dai ai abba ya gama komai nan da yan kwanaki kaɗan ka zama na Khadija ya faɗa yana dariya dole da mani da ma aka haɗa da ita a da sai dai tsalle amma kai ka samu kana yanga wata rana ya zabga masa tare miƙewa cikin wannan ɗan rum ɗin ya shige bar Usman yana tsaye sake da baki mintuna kamar biyar ya fito hannunsa hannun rigarsa a tattare kansa jike da ruwa da alamun alwalayo ba tare da ya kula Usman ba ya bar masa kin ofis din fita daga section din nasu baki daya haɗayan section din ya shiga inda anan ma'aikacin kamfanin ke da office kuma sannan anan ne ake fidda komai a shigo da komai haka zalika masallacin su shi ma duk anan yake kasancewar section din yana da mahaukacin girma tunda ya fito suke masa barka da fito har ya karasa cikin babban masallacin abin mamaki yawanci ma'aikatan duk suna zaune a ciki yana zuwa suka miƙe gaban su ya shiga ya ja musu jami'i cikin daddaɗan muryarsa cike da nutsuwa yake jin su har suka idar da sallah bayan addu'a an yi addu'a in shafa aka gaggaisa da jama'ar masallacin kana ya baro na yato wajen da ya kasance muhallinsa a nan ma'aikatar bai ga Usman ba don haka ya kara gudun AC cikin ofis ɗin ya ci gaba da aikin gabansa karfe hudu ya kuma koma cikin masallacin suke sallah su ya dawo ofis aiki yake da karfin sa da lafiyar da Allah ya bashi karfe biyar da kwata Usman ya shigo ba ta da a zazzala shi akan ya zo su tafi gida shi yana da yana dawo da take wetin ɗinsa Murushi kawai bayan ya gama jin ta bakin Usman ɗin wanda murmushin ya yi mugun yi masa kyawu ba tare da ya ce komi ba ya ɗauki laptop ɗinsa da ya bari jiya ta da wayoyinsa gaba ya hebar Usman ba tare da ya kula shi ba Nura sakatare suka ci karo da shi wanda yake ƙoƙarin amsar laptop ɗin cin kula ya dubi Nura no bar shi ka je ka kulle office akwai ki a saman tables and please ka je ji ka amsa mota na ka kamin gida please an gama mai gida Nura ya faɗa cikin kula sannan shi kuma Aliyu ya wuce da kyar Usman ya cin masa a can farfajiyar kamfani saboda Aliyu yana da zafi shi suna komai nasa yake da zafi zafi baya sanya namiji ne na gasken gaske dan Allah ina ina ta sake da bashi sake baki a shi kai kayo gaba ka bar ni Usman ya faɗa cikin kufla bai kula shi ba illa gaban da ya kuma yi cikin sauri gaba wata ash corolla suka ba Usman ya zauna a driver seat shi kuma ya zauna a front seat ba tare da bata lokaci ba security suka buɗe musu gate ɗin tare da ɗaga musu hannu Usman kaɗai ya maida musu shi kama ƙasai da kansa yana danna wayarsa amma ya kamata ka fito kaiwa su abba bayani saboda gudun matsala shawar usman wanda hankalinsa ke kan titi wanda kai tsaye titi ya haya sau ya ɗauka tsake gidan shi ta kasa alamun bai gane ba tada kuma yin kasa da kansa ina nufin ka ce abba baka da lafiya a nema maka magani gudun kada ka cuta mana da ƙanwa usman ya faɗi yana guntse dariyarsa hannun sai saka ya ɗan shafo gemunsa kaɗai yana sakin wani irin kila smile wanda na kasa gane ko na me ba tare da kuma shi aliyu ya tanka usman ɗin ba Hmm, ka ji wasan ya fi karfin ka ko ai dama na san ba za ka ce komai ba tunda kai dai baka da kuzari a nan wajen cewar usman wanda gaba ki hankalin sai na kan titi amma tsaba jarabar surutun sai sa yana tuƙe yana magana tsaki ya dara ya ja kaɗan tare da mai da hankalinsa bisa kwalta yana kallon yadda motoci da ɗaiɗaiɗaiɗai motoci da da sauri da babura ke shawagi akan babban titin sharaɗa ya haya gusau tabbas kano ta cika babban birni gari mai tarin albarka kano ta daba kano ta daba ci gari Kano ta daba tumbin giwa, ko da mai ka zo an fi ka. mai idanun idanunsa yana ayyana yadda yake matuƙar son wannan gari mai tarin albarka. Wani kamar ka da ni dan iska ko ina ta surutun banza ko? kai mun banza saboda rainin wayo ko? Wai kada Allah baka jin bakin bakinka yana wari ne? Cewar Usman wanda yake kallon Hajara cike da takaicin wannan musulunci nasa. Ah, to me zan ce maka? Kai tambayar ka kuma ka bawa kanka amsa to kuma me yayi saura? Ni kam surutu baya cikin tsari na gwara da tayi ubangiji ubangijin girma tasbihi ana tara min lada na akan ta surutu da bai da amfani wani ma idan na yi? zunubi za a rubuta min fata da jingina kansa a cikin sirta yana motsa bakinsa alamun tasbihi yake ga sarki buwaye gagar misali mai kowa mai komai makakin sa mai da kasai wanda mulkinsa baya karewa kai masha Allah wala kana fa burge ni mutumin na? Na ɗabi'unka abin koyi ne ina godiya ga sarki Allah da yasa ka zo a cikin zuri'a Allah ya kara mana sutura da'ima. Cewar Usman ya faɗa haka yana mai jin daɗi a cikin ransa, shi kansa ɗabi'un Aliyu yana burge shi. Mutum ne tsatse mai hankali da kamala, san baya da hayaniya bari yawan magana. Idan yana ofis za ka gansa zaune yana aikinsa, idan yana gida za ka gan shi a ɗakinsa riƙe da alƙur'ani mai girma yana karatunsa, ko kuma ka gan shi zaune akan sallah yana nafilfilinsa. Sai na fa akwai tsare gida, da muskilanci haɗi da mugun taurin kai da saurin zuciya. Abu kaɗan ke saka Aliyu fushi musamman akan ƙananan ƙannansu suna mugun shakkar shi, hatta yamma suna shakkarsa. saboda bai cika sakin fuskarsa ba bare ka ka masa raini amma ga wanda ya san shi shi din mutum ne mai daraja mai daraja dan adam bai sanya ga wani ya wulakanta yana da mugun tausayi da rauni shi yasa sam abin hannun shi bai rufe mishi idanun shi ba idan ya maka wata kyautar wallahi sai kai sai kai kukan daɗi saboda bai iya kyauta kaɗan ba da kallo Haidara ya bi Usman ganin yayi shiru kamar yana nazari dan taɓar shi yayi kaɗan hai malam kada ka zubda mu fa gwara gwara kai ana shirin juye maka ni kan ban ga komai ba ya faɗi magana a fuzge kamar ba shi ba jin ajiyar zuciya Usman ya tada kallon Hajara kaɗan sannan ce wallahi man kawai tunanin irin kyawun ɗabi'unka nake wallahi Ta ji daɗin kafa Usman ya faɗa yana mai karya kwanan da za su shiga ta da danna hancin su cikin kwana. kwanan ɗabi'u na idan har masu kyawun ne to ba burge ka nake son su kaɗai ba no ina son ka koyi su ne musamman ma wannan surutun naka dole ka rage shi haba mutum kamar aku ya faɗa yana yar dariya kaɗan wani irin kyawun dariya ta yi masa musamman yadda dimple point an sa saka lotsa kaɗan ran haƙoransa sun ƙara wani haske tamkar ƙanƙara sakin baki Usman saboda damar idan ka ji Haidara na irin wannan dariya to fa ya dan kunno Usman din ne ai kuwa kai min 10 wato rike da surutu ko kam za mu next wallahi sai na rama Usman faɗa ta da karya kwana wata kwana still wanda cikin layin da suka shiga ya kasance tsit babu alaman hayaniya ko kaɗan tafiya mai ɗan nisa suka tara da nufar wani mahaukacin tangame man bakin gate wanda aka rubuta alhaji gida da mai atamfa estate da manyan baki tun daga nesa da gate ɗin usman ke faman zuba idanu ke faman zuba uban hol cikin sauri wasu kattun sojoji suka taho cike da karfi da zafin nama suka wangale katon gate din a guje motar usman ta fada cikin farfajiyar wannan gate din wanda a cikin sa ya kama da wata anguwar saboda girman estate din wajen adana motoci ya nufa waɗanda su kansu motocin ga sanan burjik kamar banza kowace da ta maki ya gyara tare da kashe motar sannan ya dubi haidara mala sai ka sauka ka ƙarasa faɗin ko da kafarka da wallahi ba zan ƙarasa da kai ba anan parking lot din daga damar aji kam ba tare da ya tanka wa Usman ba ya buɗe ya fita yana mai shakar iskar waje kafafun shi ya taka har cikin fat ɗin su hannunsa riƙe da system ɗinsa wanda daga fakin space ɗin zuwa cikin fat ɗin akwai yar banzar tafiya a nan na fuskanci ashe Esther ne katon gaske mai dauke da kusan fat guda bakwai daga gate ɗin farko kenan wanda ya kasance na iyaye domin shi Haidara fat din farko ya shiga shi ko Usman gate na biyu ya nufa wanda ake tunanin ko a nan suke gaban wani dan medium size gate ya tsaya tare da saka hannu ya ja shi ya buɗe ya shiga babban gida ne wanda ya tsari ya haɗu kofar farko ya buɗe wadda ta kasance kana shiga zaka ga katon falo wanda ya samu nasarar lumshe manyan nasarar manyan setin kujeru guda kusan guda uku zube kafafun shi saman lasan ka tanis kafet ɗin da ke malala tsakiyar falon ba tsaya a nan ba wani koro ya bi wanda ya tafi a kaɗan daga gefen korido ɗin kofar wani falon ce stil sai kuma step ɗin bene wanda nan na ga ya haye yana tafiya da zafi zafi hannu ya saka ya buɗe kofar falon saman ta da yin sallama a bakinsa Adam falo ne wanda ya ci kujeru sai TV sai babbar TV plasma katuwa akan TV stand sai two bedroom da ke cikin falon tare da ƴar wata kofa a gefe wanda nake zargin ko ɗakin da firiji yake ne. rum ɗin farko ya tura ya buɗe kofar tare da yin sallama sannan ya shiga cikin wani irin kamshi ne mai sanyi ya shige masa jikinsa tare da daddaɗin sanyi mai ratsa ɓargon jikin. Kaɗa bidiyo table ɗin da ke tsakiyar ɗakin ya ajiye system ɗin shi tare da wayoyin shi sai sannan na bi ɗakin da kallo babba ne sosai babu wani shirge a cikinsa daga katon closet set ne sai wani lafiyayyen bed mai girman gaske wanda aka kawata shi da white bed sheet da pillows masu kyawu ɗan dressing ne a gefe wanda aka aje hand dryer tare da cream sai sofa da wannan table din sai bathroom ɗin da ke gefe daga wani dan kwana boturan gaba rigar shi ya fara buɗewa daga shi sai singlet sai wanda shadda da ke sa ya shiga bathroom ya hada ruwan wanka sannan ya fito yaje ne ya waje a rayuwarsa shi mutum ne mai kunyar wani ya ga jikinsa wannan dalilin yasa da wuya ka ga haidara zaune da singlet ko trikwata sai dai tsananin zafin gari ke saka shi haka kasancewar mutum mai yawan gargasar jiki shi sa yake ma'abocin zin zafi janyo bathroom ɗin da ke anga ɗin cikin bathroom ɗin yayi ta da sutura jikinsa da ita sannan ya jefa kayan da ya cire a cikin washin mashin din da ke bathroom ɗin ya jima a cikin bathroom din wanda ga dukkan alamu shi ɗaya yana ɗaya daga cikin maza masu daɗewar wanka kafin kuma daga ya fito jikinsa rufe cikin rigar wanka ta da ƙaramin tawul a kansa gaba wanda madubi ya tsata da goga mai a gurguje turare ya fesa cikin mintuna kaɗan ya shirya kansa cikin lafiya ruwan toka mai yankakken hannu bayan ya kammala shirin sa ya jefa rigar wankan a cikin injin wanki daga cikin banɗakin tare da fitowa na falonsa yana faman zuba uban ƙamshi mai sanyi da daɗin ji gaban tv ya je kuna tare da kamo tashar saudi karatun sheik abubakar su ne da ɗe falon yana tafe yana bi har zuwa jikin wannan yar kofar da ke tsakiyar ɗakunan barcin nan nashi budewa ya shiga babban firji ne katuwa ɗakin sai kofi mashin da ke gefe sai jerin cups da ke lullube da farin hanki sai sink na wanke-wanke gaba wannan farin hanki din ya je fito ya dauki glass cup guda tare da wanke shi cikin sink sannan ya nufi kofi mashin din ya murdo kofi cikin cup din tare da saka spoon medium bayan ya daure shi kana ya fito yana juya kofi din har zuwa cikin falon nashi zama ya akan ɗaya daga cikin sitocin falon yana kurɓar kofi sa yana bin social bakara da ke tashi ta cikin speaker din TV ya ga kusan mintuna goma a falon kafin a ja kofar a shigo sallamar mace ta bayyana shi Garɗi da gwalita da iya yi sanin daraja da muhimmancin sallama ya sa ya amsa a ƙasar labansa ba tare da ya ɗago idanunsa ba da ke bisa tv ba yaya barka da wuni yaya ka taso daga ofis wata yar budurwa mara jiki ta faɗa tana mai tsugunna a gabansa ta da tsara masa ƙananan idanun da tana kallon sa kamar za ta lashe shi saboda yadda take kallon sa lafiya lau alhamdulillah khadija na gode ya faɗa ba tare da ya dube ta ba ranar zamu za mu tsaya